اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو أشير ذكرا وتم بيو وتم صفر هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبو خير تاريخ أربعين دبقي Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Ƙauluhu ta'ala, Kulli man wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun yi musu tambaya ya rasu, lallahi ka ce musu ƙasa da wanda ke cikinta nawaye na ƙasa ne ko na tarayya ne ko na jiha ne ko na majalisar ɗinkin duniya ne in kuntum ta'alamun in kun sani haƙiƙanin mai ƙasar nan يقولون لله أو أمسى فيك هذا شيء الله to ko in haka ne kul la tazakkaru ba ku nawa? ku imani da Allah ku gaskata manzon Allah ku yi masa da'a tsarin da ya zo da shi abinda ya sa da abinda ya hana su hannu daga abin da ya hana kuma su so duk da Allah ke so su bi shi to wannan ya kamata su je su yi tunani masu iyayya ga musulunci da wanda suke gani musulunci ba zai fitar da su a yau ba to su duba su gani dai man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim kai musu wani tambayan wane ne mahalicin samai da abin da ke ciki da bakwai sannan wa rabbul arshil azim mahalicin arshi mai girma sai ya kuluna lillah Ana nan kana musu wannan tambaya amsa guda da ke na Allah ne sai kuluna kul afala tattaqun yanzu shi ne ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku yi abubuwan da Allah yake so ba ku bar abubuwan da Allah yake ki wani tabbatar na uku wannan ma ai sai ku je ku tunani wanda suke ganin ta yi musulunci ba zai fi su ba alkur'ani ya yi tsofa, tsarin gane an wuce shi kamar dai har yanzu da ruwan sama ake shi ake rayuwa a wancan daɗin da amfanin da noma shukan nan har yanzu shi ba a kirkiro wani hatsi ba na kemikal a yi wasu garin magunguna a hada a hada ya fiye ta ji nemi garin masara ita ce sinadarin hagobi amma ko wannan ai ya cancantar da ainihin a kiyaye duk abin da Allah baya so kuma a tsaya a yi abubuwan da Allah ke so bayan an tuba bayan tuba kul man dihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun ka faɗa musu ani malakut man bi malakutu kulli shay'in man bi yadihi man bi awa hannun wane ne hannun wane ne kanin masarautar dukkan komai yake da hannun wane ne wanda mamallaka masarautar dukkan komai tushensa mahaɗar shi matattarar shi da hannunsa kuma wa huwa yujibu shi ke karewa shi ke kawar da shi yake eh, kawar da ainihin yake warkar da ciwo yake ciwon da mai ciwo komai yana hannun shi ke ba da tsaro ke kare dukkan komai da abu bai taba ka ba to Allah ne ya kare wa huwa yuji wala yujawu alaihi ba mai tsarewa a gare shi ba wani mai kai masa tsaro ki ba shi dadi in kuntum ta'lamu sai ya luna lillah amsa uku kul fa anna tusharu wannan fashi ne dan Allah ku faɗa min to saboda ne ake juyar da ku Ya gaskiya kun ganta kun jita, ma kun taɓa wannan su ne ayoyi sun ba wa duk mulhidi da duk wani mai tsarrai da duk munafuki munafiki tunani kana ga har yanzu munafinci nan shi ne zai hidda kai duk wa'annan dalilan ba su isa ka karyo ba ما دلت عليه هذه الآيات من قبل أبو بواندا دلت عليه هذه الآيات نسقينوني قريشي ma'ana ba su ne farko ba ire-irensu matsaloli masu kama da su sun gabata karima min kamalihi mai nuna kammala Allah Allah mutasifun da kulle kamali wa munazzahun an kulli nakasin wa jalalihi wa osafi rububiyyar da siffofin aikace-aikacensa ya kashe ya raya ya tsaga ya ajiye ya naɗa ya sauke ya kwance to haka almustalzimati lil ikhlasil ibadati lahu wanda ayoyin nan sun wadatar lizintar da yi wa Allah a shi kaɗansa al ibadati lahu yin cikakkiyar biyayya ga Allah wahda في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون ينبغي أن تتقوه كجاء مصر يا رسول الله تنبيوين ناسو أمساسو wane ne ike ciyar da ku daga sama ruwan sama shi ne abinci ya sanya musu albarka kuma ruwan sirrori in an yi shi sai abu ya Wal'adu da ƙasa, wa ya ba wa kasa ikon ta karfi abu tsarra da shi ta kwan ta kyankashe shi ta karfi kwayan gyada ta shuka ta kyankashe ta ta karfi masara ta kyankashe ta ta karfi ta karfi da kanan amsa ce ku tara tambayirin irin a jero tambayi a amsa a gaba wane ne amman yamliku a wal kabasara wace da ikon ji da kani ka kwana kana ji da safe ka kurunce ya zama na kafa a karaɗe masu maganin duniyan nan bayi da za a dawo makarafi ya wuce wal abasara da gani ana son shi babu safiya inda za a je a kai wannan ne ya lalace a canzo shi wannan ne ya lalace a sha kaza a sha kaza zai tsoro a hankali a hankali ya dawo babu in ya tafi ya shafi waye ike da irin wannan iko na uku wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa tahiddu da mai rai daga matacce ya fito da ainihin tsiro daga baya ko daga kwallo ya bushe irin kwallon goro ba, kwallon dibino ko kwaya ta iri ta masara ko dawa kwayan matafiya ce amma ya ga mai riya ya amma zai yi magana yana ci yana sha har yana neman taki ta ana wawan abincinsa kenan za ka yi masa agari a kakkashe makiyarsa da shekaru da shi don ya dage da ya zama kifi keke waye ke wannan aiki wannan ana ana da kaga bawan Allah ainihin ya fitar da ko kuma kaga mata ce ya fitar da kai abun sha'awa malam wa yukhrijul mayyita sai ya fitar da matattar ce kuma daga mai uba gashi a ina eh, yi duk abin da ake so amma ɗansa bil aksi same shi makaryaci mayaudari mazambaki matacce ka da na gona za a gona ana kwanta gida idan da uba bai bacci ba bai kaza bai tsubana zai huta ba ya'ya kowanne ya samu ya kwanciya shi sun gudu lamin iko amma uban ku ba haka yake ba inda kullum ana jingina ɗa ne da ubansa ba a jingina ɗa da uwa sun da asalin irin daga gare shi ne kayan shi a jikinsa aka ajiye irin uwa ke yadda irin mutum yake haka irin dibino yake haka irin mai iri yake da mutum na kirki amma irin fashari wa yake wannan aiki in ka so samu ne ai ka haifi irin ka wanda ya fi ka shi kake so amma ka sanda na ka koma baya har ka zauna kana sha'awar nawa ne ce ya ya ya daddaki masu albarka a fili ana kallo amma na ka sai kallo subhanallah wa man yadabbiru al-amra a takaice dai abubuwa da suke gudanawa wace tabiyar da su Jika kadung dunkule ban da tambayoyin da ka haɗa kuma gaba ɗaya Allah an musan da za ta bulo daga gare su bayan dogon sunani da za su yi ko kuma ba da amsa take amsa guda ce Allah Ƙul afala tattaku wannan yanzu bai isa ku yi ji tsoron Allah baku ku kiyaye yi abubuwan da Allah nan yake so bar abubuwan nan da Allah ke yi domin labudda za a haɗu da shi وفي suratu بني Isra'ila na. ها؟ eh mu din na duk wata ta matsa ka tambaya an ce mu yi aiki kada wanda ya koma gefe ko ka tambaye su wannan ce jama'a ku zo muna son za mu yi kasa na addini a anguwan nan ba kaza na a samu wa mu anguwan nan kuɗi ba ba a taro a samu musu aiki a gwamnati ba a'a wa Allah ya halice mu don mu bautata wa Allah haka ne eh eh ba ya jinna wal ins haka ne yaya muna da bukatar filin kidi kada mu wahalar da kawunan mu mu yi dubu ɗari ɗari amma masu yin miliyan ɗaiɗe suwa da kyau shin allah nan wace aka kwallo mu wa ya sanya mana ƙafa firin ta zira shi wa yake rike da jinmu in ya ga dama ya kwace wa ke rike da ganin mu? Allah to me za mu yi mu biya shi ya sauƙaƙa mana ya ce fatta Allah masta sato to za mu iya yin ɗari ɗari dubu ɗari ɗari za mu iya yin miliyan ɗari a zamanin da ne fataccen tantancewa a siyasa mace mai tuyan kosai ta ba da miliyan nau ne miliyan guda a yanzu kila wannan miliyan guda ɗin a yanzu canjin nan da aka samu ai kila rai kusa uku mai tuyan kuwa sai saboda duniya tunda ba sai imani da Allah ba shi kuma wannan bai imani da Allah ba har karfa kawai ike duniya ike nema fata in ma gaya abin da yake faɗa a kai ni gaskiya gaskiyarsa shi ne eh, samo wa 'yan arewa abinci ko ya samo wa 'yan Najeriya abinci shi ya fi ƙarfin arewa shi ne kawai ya zaya sa kaɗa ɗauki miliyan ɗaya kawai to yaya Allah da yake zuwa abinci shi iyakacinsa Najeriya bai ma isa ya tsallaka Nijar ba balle kamar balle kaza balle ce za shi Amerika to Allah mai Amerikan mai Russian, mai Asiyan mai ina ɗin shi ne gaba ɗan nan nashi ne mutum ba shi miliyan ɗaya ɗaya ga gare mu mu yi inda za mu bauta wa Allah na ku zo ku gani wannan wurin mu za su yi amfani da shi jikokinmu za su yi amfani da shi yau ka dubi yadda ake an taya wa na du'a'i ba komai ba saboda abubuwan da ya ɗi ba mutane mu mai zai sa za mu janyo wa kanmu du'a'in na baya ba sai dai abin da za a tsine mana masu wayan duniya su ne yan yan an gwada sa ya kamata an gwada mu samu mata kaza ya kamata mu rubuta ya kamata mu samu ya kamata mu samu wa ƴaƴan mu makarantu aikin gwamnati dole ne mu ma a bamu ya ita ba dole ta bamu local government dole mu ma ta bamu a san da zama mu wai su ne fa mutane yan duniya wanda za su tsaya a samo mana mushin da za mu ci mushe alaiha kida mushe ne ga shi karnuka a kai maza da mata kowace kare kowace kare ta fi ci haƙorinta tana gutsurowa ta biyo ka da kiro da haushi amma ga gaskiya mun kasa ɗauka yau da kuɗin kuna son kosai inda za ku yi addini ɗan uwan ku za ce ba masu ga kuɗin wurin nawa ne ke ba na sayarwa ne ba hmm, ta bakin hausan mutum ce ya gagari kundila ya gagari kundila me ya gagari kundila albarka ta fi ƙarfin kundila ke dubu ɗari ke albarka dubu miliyan ɗari ke albarka kawai an yi shuru to ya fi ƙarfin kundila amma in dai za ka ce miliyan ka sai ke ga kashe abun to amma mu yanzu filin wurin bautan Allah dan uwanka hatta na gini ba ma musulmi ba su bai yadda ai addini da kayan su ba in kayan ne na asali to ba za addini da shi ba wannan magana na gani ne akwai labari ya ce ba ni ba haka ya faɗa ne tabbas ba na shakkan maganar shi gado a karaba Idan sarauta shi kenan yan sauran yaya suka ce to wurin mu za mu sayar da shi a fara masallaci daga ciki wani wanda ba ma gida aka ba shi gado ba shi wani wuri can aka ba shi ba an raba an gama ya dawo ya dauki magana ya ma kasa kotu yaushe za a ce gidan su ya raba masallaci na gado nan cikin gudun wadanda ce kai mutane na musulmai ne kuma ta coci aka ce za a yi malam zai yarda yan diya ga kuɗi ce suna da yanki Najeriya muke kuma ma yan gari kaza kuma ma yan uwanmu ne suna da yanki a ba su sai dai mutanen gari a ta tiran da rikici ya tashi amma zai ce a amma masallaci a gidan gado gidan sarauta shi wanda bai ma san asalin sarauta ba tsarar da fata musulunci ce amma ba za a yi ba to saboda an tashi ba karanta addini ba daga boko zuwa aiki shi kenan ‘ya'yan addini suke rusa kayansu da kansu su suke nuna a kan addini ba ka sanin haka sai ka tashi ka kai musulunci mamaki shi ka oh tambayoyin da mu ake wa tambayoyin nan gaskiya ne kaza su mai isa ba a gani ya kafa ba mai ta babu komai ya kafa Allah ne ce to ya haka ya fara ta sako as'ila nahwana wa وفي سورة بني إسرائيل في kalami على قوله In inna hadzal ya yahdi lillati a aqwam lalle wannan qur'ani da muke karantawa to wallahi yana shiryatarwa zuwa ga hanyar da kabi da hanyoyin nan duk wani tsari da ka sani ana da shi a duniya to tsarin musulunci ya fi yanzu an an fakai musulmi zai buɗe baki ice musulunci shine demokuraɗiyya tsarfa ka taɓa jin irin wannan jaki in ba jaki ba zaɓen abubakar demokuraɗiyya aka yi ko dai ina jin zaton kai hatta turancin baka fanke ba ba ka san kuma demokuraɗiyya ba mai ce ce demokuraɗiyya inda ka san ta a ilmanci ba ka faɗi wannan magana kuma musulunci demokuraɗiyya ce zalla yadda aka faɗi wannan magana a gabacin duniya abinda suke cewa musulunci shi ne gurguzo zallan gurguzo ka ga musulmai sun zama haka annabi muhammadu shi ne shugaban talakawa shi ke yaƙi Kike ya attajirai tajirai ya kafa musulunci ya kafa musulunci ya kafa talakawa ko ina abin da suke cewa nan ce iko wannan masu hankali ne wani ma ce kila ya yi karatu wai wani karatun to ka karatu dai boko ba bokon kirki ke ba ballon sana musulunci musulunci shi ne demokradiyya kallon dai nemo demokradiyya ko inda za ku nemo ta amma hanyar demokuraɗiyya daban da hanyar musulunci hanyar gurguru daban sake hanyar musulunci shi musulunci ya haɗe lillace ya a wa in ka dubi hatta ɗauki matsala guda alaƙa filin misali tattalin arziki na gurguzu daban tattalin arziki na demokuraɗiyya daban su ne 'yan jari hujja tattalin arziki na musulunci daban-daban suke ya aka suka zama ɗaya saboda tsabar jahilci ake dutse ne tattalin arziki na gurguru da komai a hannun gwamnati ke ka sha ka je ka aiki har mata na gwamnati ne har ya'ya na gwamnati jari hujja suka ce a wanda duk isa mu ya kwashe kudin duniya nan gaba ɗaya mai da shi nasu ya halatta ya ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya ga dama cewa ya ƙone. na shi ne ya samu duk dabarar da zai da ƙarfi da zai yi amfani da shi ya karɓe arzikin kuma an yadda masa musulunci ce a kayan duniya gaba shi na Allah mutum na iya mallaka a matsayin Allah ya ba shi gadi sai mallaka masa gadi arzikin nan na Allah ne a hannun jama'a Allah ya zaɓe ka ya baka arziki saboda haka nan duk wani arzikin da kake mallake da shi akwai wasu arzikoki da na Allah wanda sai an cire masa hakkin Allah da shekara ba bayin sanan da ya sanya su ba su da shi kuma ga kuɗinsa a shekara ya duba in layin kuɗi ne za a cire ɗaya bisa arba'in ko miliyan kuɗi shanu ne za a cire ɗaya bisa talatin daga talatin awa kai ana cirewa daga arba'in raƙuma ana cirewa daga ƙwaya biyar amfanin gona an suka kai a wasu cikin za a fara cirewa sannan ga wasu mutane su takwas nau'i takwas da yi ka ba da zakana ta yi an kuma kuna da sarki zai zai tara ka ila ba ta inda ya dace shi san talakawansa to ina alaƙan gurguzo da musulunci ina alaƙan demokaraɗiyya da musulunci in an duba ko maƙiyin Allah ya san da musulunci nan shi yake idan ka mutu kuma shi ke nan ka mutu to arziki yanzu Allah kudinsa su koma nan shi amma sai ke to yanzu wayan nan kuɗi sun kawo hannunsa ba zai bari ya raba su ga mutanen ka mutanen ka gaban kana da ɗaya bisa shida maman kana da ɗaya bisa shida matar kana da ɗaya bisa takwas sauran ƴaƴan su haɗe a ina yake a demokuraɗiyya a ina yake a gurguzo shi ne za ta yi demokuraɗiyya musulunci ne zalla masu littafin da ake karantar da wannan abu na demokuraɗiyya mu idan suka yi haɗa juna so da kana in aka ɗauko yake ba don a wannan aya ne biya shi cikin sosai da sarki ta zai man da ba don ganin lokaci ganin mutane kila ba za su iya bi ba da duk wani tsari na duniya sai ya ɗauko na musulunci ya aje ya ɗauki na demokuraɗiyya ya aje ya ɗauki na gurguzo ya aje jama'a ku da kunci ba a yin karatu Allah ya saka masa da alheri sai ce ya hadi lillati hiya aqwa qur'ani musulunci shine kake ke shirya da hanya mafi daidai A mu ba tsarin mutanen yamma ba ba tsarin mutanen gabas ba ya kawai gari malamai da gaske yi eh, gaskiya ne yanzu zamani ya zo a canza wannan addini a ɗaukar wanda kwara da ita ta dace da zamani in ji ka wa audahana dalalata tauhidihi muka yi bayanin hujjojin tuwon Allah fi rububiyyatihi ala tauhidihi fi ibadatihi a wajen tashi da bautatawa وقد ذكرنا كثيرا من الآيات القرآنية من أنبتوا عيد الدجوة مع القرآن الدالة على ذلك مع الإيضاح تعالج بيانه فأدنى ذلك عن إعادته هنا ونسمى مغنى انتم مغنى قوله أنا الله في هذه الأدلة في هذه الآية الكريمة من بيده ملكوت كل شيء مسروتا كان قومي أحنم ويكي الملكوت فعلوه سكينة معوني من الملك أي من بيده ملك كل شيء sarautan dukkan komai a hannun wa yake ma'ana man huwa maliku kulli shay ina ma kana ko daga ina ya tafarki inda ya bullo a duk inda yake a duk halin da yake nawaye وقال بعض أهل العلم زيادة الواو ku to أين في نهوي الملكوت والرحموت والرهبوت بمعنى الملك والرحمة والرهبة تفيد المبالغة ونن واو دتا ان بعد قولوا لوان ذلك الله تعالى أعلم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وهو يجير ولا يجار عليه أي هو yamna'u man sha'a min man sha'a. shi ke kare wanda ya ga dama daga abin da ya ga dama Tunda komai da gagare shi yake shi ke kare wanda ya ga dama kuma daga abin da ya ga dama wala yamna ahadun min ahadan sha'a sha'a an yuhlikahu aw yu'adhibahu wala ad babu wani mai haluki yamna'u da zai hana min ahad ahadan yamna'u min ahadan zai hana ma. babu wani halittar nan da zai hana wa Allah ya babu sai dai shugabannin tsageranci suka ce idan Allah zai yi ba mai iya hana shi amma mu kuma eh, mu na iya kawo delayin abu abun da za ku yi shi a shekara goma ku ci nasara to mu samu mu hana yiwuwarsa ko da shekara hamsin ya kai shekara hamsin ba yi ba mun ci nasara mun ci nasara to da Allah na da mulki mu hana shi a kuwa ga shi za a yi mu ce a mu biyo ta nan mu rusa ta nan in ma an gartar da abu za bai yi tasiri ba mu hana shi tasiri za mu da Allah za mu kada sau saboda haka nan huwa yamna'u man sha'a man sha'a wala yamna'u ahadun minhu babu wani mai iya karewa daga Allah sai ga Allah nan ga Allah nan kare minhu hadar sha'a an yi halikahu yana son halaka shi ha mala da ido ka ce kana da magani kana da allura kana da tasuwa kana da menene don wurin ya ruso shi kome zai magani shi kana fa kallo sama da wake magana irin masallaci dubban irin masallaci da kawai kana kallon da gini na yayi kasa na ma ma ma ma ma da mutane a ciki ba zai tare ina za ka tare duk tsagerancin mai tsageranci sai dai bayan yaro so ka kawo agaji na tsorace a ce ma cikin sakon arba'in da biyar an rusa kilomita dubu ɗaya da ɗari eh? Eh? dubu ɗari da talatin da ɗaya cikin sakon kilomita ba mita ba mil dubu ɗaya da da ɗari da eh? dubu ɗaya da ɗari da talatin ai har ka mai ɗana daban tsoro ne ka nemo kilomitan ka nemo kaza cikin sakon daƙiƙa arba'in da biyar gaba ɗaya ba wurin ba labari kawai waye zai je kare ina gurguzu na duniya kusan kwana a cikin sakon ba kuna da wasu rocket rocket ba ba kuna da wasu makamai masu kuna da wasu injina masu hankali in suka yin suka sun su masu tare in ma kun iya tare wato nawa za ku kashi shi ko nawa ya kashe kun tana kai Allah ka sanar da mu Allah shine ai ya Allah da kansa yake yake mamma qadarullah haqqa qadari wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu hmm sai ce oh, oh, a shi Allah kansa ai ba ba shi ne ke ruwan sama ba ba shi ke kaza ba ba shi ke kaza ce ne kawai Allah da haƙuri ne da tare mutum yi ta iskancinsa yi ta tsakirancinsa sau da kanan babu wani mai tsaye Allah daga abin da ya ga dama in yana son halaka shi sai ido kawai azibu ko jefa shi cikin azaba ina za ka kare na baki a gama alluran a gama aune-aunen a daidai kashin a daidai tsari kai da yau ta kai a ragani ma za a jafa ka cikin inji a kulle ka eh, kaman firish a sa a ciki a kulle ya sama da kanya inan haka da tsaye ya tsoro da kai kafa ya duba menene ya duba jijiya ya kalli harbawan jini a dubi menene a kalli jijiyoyi a kalli hanji a kalli kwakwalwa a kalli menene ainihin ana rubutawa ana jijiyar ba da kansa daga nan fito muka da zo amma a haka har yanzu ba samu maganin mutuwa ba ake ai an gano ga abin da ke lalata jijiya kaza ko kuma an yi safiya kana lalacewa za a karata wai amma su dai ba sa san su bi Allah ai wannan zai nuna maka da kai a ka za ka gano saurin kai a ɗaliban ka za ka gano saurin kai a na ƙarƙashin ka za ka ga mutum ya tsaya kai a shi ba zai bi abin da ce ba ga yadda ke so mun baka isa ka karkato shi ba idan ka taka shi sai ya biya wannan abin sai bikin haka da ka tsaye fita wuce ko kuma zuwa yi karfi zuwa ka taka shi zuwa ran da ya samu karfin ya tura kafarka ta zarkokin shi to haka Allah fa ake masa ce ka ba ta a ga ka ba to mana ka duba sai karanta ne fa wannan abu ba ni na tafi da ta tsani me ne yake magana a wajen aikin haji ɗaura jotu kuka tsaya ke da fata sai an ka samu yan roba roba ba to me zai hana samu ta yan roba roba ɗari na ce ikon Allah hakku hakku ma zukatan ku idan haka ke an ce ka tsara ni barin ya ɗaura ba wai amma in wani aka ce wani annabi ya ce masa malam ci ka dama sa dama ka ce barin yi ba da ta ce a ah, na iya kuka yi ma wannan gobe lalata ce ce ta fi shi lalata da kai da shi ba ku da babbanci annabi ya ce masa sallan ta Allah ka haramta masa sannan damansa ba ta sake ɗagawa sama ba ta yi mutu. Kai an ce ɗaura zani. kawai faɗau da zane a'a ai akwai wani ne kama da fatari ai akwai menene in na sa igiya a kai na tsaure fa in nai menene na tsaure in menene da menene na ɗaure da lalura zuwa ce ta ne ka tsaura idan ba za ka bi shi ba ba matsala za ku haɗu daga daman kama ka bane ba dan an ɗan bari kamar ma da amma yanzu abubuwan nan da suka auku turan ido na ya ga kwace in ma karya ne in ma menene hoton lamarin da ya kamta ke da kin gari yanzu irin nan ba mu ji gaba ɗaya na zubowa kama hmm? turin idan ka ce za ka kulle ta nan in wancan ɗan ya kwace ka ba to yaushe ne ba cikin sakon dakika arba'in da kaza an gama komai ina yanzu a daƙiƙa ɗaya za ka iya fita a daƙiƙa arba'in cikin ne ba kai kai kai kai kai kai kai kai wai ka Allah kenan nan wurin ka kuma cikin mutuncin sa kana kallon da ke abuwa to kafin ka tashi ma fa wani kaɗai ne ba kafin ne tashi daga yamma an gama ba amma har yanzu mutane suna nan da taurin kawai da yi wa Allah taurin kai wala yamna'u ahadun minhu ahadan sha'a an yahlikahu aw yu'adhibahu li'annahu huwa al-qadiru wahdahu shi dai ke da cikakken iko ke ɗan karama ka cikakken ala kulli shay'in وهو القاهر فوق عباده شيني من جاي سما دباين سي وهو الحكيم الخبير ومنه قول الشاعر أراك تفك تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير ومن أولين شينا غنينك ainihin ka shiga kana cutar da wanda muka ba amana wani zai ce ya zaman ka na wannan ba komai mun ga wanda zai taba ka ba kai ka kana taba shi ba zai ka taba shi ka koma ya tsaya masa Ina yake masa wani sai ta haraka ta fika ta zalimu man jarna sakuwa ya kai maka tukuna Hmm? Allah sarki yanzu yana gidanka na nagiya ne ya yake nemo shi ya fi ƙarfinka kayi laifi hmm? yanzu kayi laifi muna jin nauyin amma kuma ya za a yi ka ce amana ah, ka samu karama kai ma ka ce ina yayanka yanzu ma ta kana nan ƴaƴan da ka haifa da suna nan to daɗa ban sani ba mamaki ba ba mamaki ba sa nan ni ma na ce amana na yi na yi sun fi ƙarfi na sun fi da masu so sun ga zama su kama gabansu ta bakin wani ɗan gona ce malam na saka ta so ba zan zo sallah ba kace ka yi haka ni wannan abu da ya doke ka ni ma ina dukana sai dai in in su ke ka ga musu Allah ya isa Allah ka shiga tsakanin na ya Allah na yi su ga sunan Allah ta isa a kansu Gara misali da ba wancan mun koma wajen tauhidi yanzu shi wannan na kanagiya ne misali sai wani kawai ma ba ma wani matsala ba wani mai nisa wani kawai ya kare shi maka hawa yana aimakon shi yaya za ka ji shi da har yayin da zai mara zai zai eh, eh, eh, a ne igala shi abun na digar a cikin dawo zai same ku ce hmm, wani ya tsoro ne wani ya daddoke ni ne za ka ce ba sai ta da karewa ko shi ne wannan ijara sai ba ma ijara ba da kari ne a jarna yana son ya zama gwanna ma yana biyan tsoro a angwana kare zo ka zama ba shi ne ijara jiru wala ijaru alaiki ka ɗan gane to saboda haka nan ce wanda ya tsaya maka ce muna ganin kana cutar da wanda muka tsayawa mu mun tsaya masa kai kuma kana cutar da shi kafin ku zara haɗu hmm? da aka sanar da shi wannan magana ya shirya duk abin da ya faru kafin shi yadda ga araka ta fi ta zalimu man na. wa zulmul jari idilalul mujiri ka cutar da wanda muka tsaya masa ai wulakanci ne gare mu ba shi ka wulakanta ba muka wulakanta shi wannan misalin ga kaddarawa da na tsaya masa na kare shi in kace sa ne kace mutunci don haka yanzu fadan ba nashi ba ne ba da ni za mu yi Ya sai ku to ai haka kana ana iya ai maka wani abu ka tsale amma aka taba wannan yaron da matsayin yaron ka ne don haka nan bara a hana shi sakar bara ka yafe ba sai a a kan wannan yaron na yadda rasa raina wa qawluhu ta'ala fa anna tusharun wai duk wa'annan dalilan ta lafi kai za a yau wa'annan dalilin tambaya kaza na Allah ne tambaya kaza na Allah ne tambaya kaza na Allah ne duka wannan na Allah ne eh to dan Allah ya aka karba Allah kana ne me ka samu wanne ka samu wata izishi ne sai sa aka ɗauke ka daga maganar ka Allah kuma me ya faru ga ya mana kaga wannan amsa ba za ta amsa ba sai dai shiru wallahi dai babu wani dalili ina nan Allah nan a Allah ina nan za ka ce yanzu mun mutu to mene da kuke da shi da Allah bai da shi hasali ma komai ma na shi ne in dukiya ce me dukiya noma kiyo kasuwanci masana'antu duka nan Allah ke wannan su ne arzikin duniya to ya aka yi ka basu ka koma faraki ka koma aljanu za su yi maka ka koma jamfara ka koma a kai yawon da hankalinka aka ɗauki ka aka cire ka wata kwana kana kawo halakanta kuma ka da hankali ne a wani lokaci aka ce afala ta kiro wai kai mahaukaci ne ba ka ganewa shagun ya abin nan sai wallahi ƙur'ani shi ne ƙur'ani ya dai bai kama biya bai kama biya ko kuma ganewa ba sai bane ba wani dattijo ya ce malam ba mu san allah ne ba ba mu san allah ba ne ba allah nan ba mu san shi ba kamar zai kuka shi ne kake ganin a wannan abin da kuke kuwa sahabbai da haka kai ba sun rike abun da jaski suna da imani mu ko ba imani kaddimu rijalan wani ashar ukhra mai odara muke mazambata muke ha'inai kanan duk da za mu tsaya mai iya karfin mu wallahi ba haka za mu tsaya mun wuce haka yanzu ai kula on. ya akai ake yau yaudara malan yau yaudara fa sai da aka baka ce aka ɗauki daily tasi nan ba zai tsallaka da ku wannan wannan littafi ta da ne kirjajiya ike magana abin da yake gama ga wayewa wanda za ku ci gaba da wuri wanda za mu ba ma faɗa da ku muna so mu taimake ku ina za ku taimake mu ku raba mu da tsarin Allah ina taimako cuce mu ne ma Allah shi kan mu kufai wai amma aka karaba murna muke har rana aka bayar ta musamman ranar demokrasiya mu huta to in an ce za ku eh, godiyar wa kuke nuna godiyar ana zama a ba da hutu musamman har malamai har menene to wa kuke godiya gare shi kuna godiya ga Allah ne ya kawo muku demokradiyya ya karbe ban ko kuna godiya ne ga Ingilishi kuna godiya Ingilishi ya taimake ku ya raba ku da alaƙa ya dora ku akan siratul shi ne murnan ku sai ba fa ne za a yi murna rana ce da za a yi baki ciki a yi kama a kashe juna kai ne baka taimaka ba mutanen da mun yi nesa da su kai ne baka kaza ba ah, kai ne baka a ah, ne ke mu ranan an raba mu da alkur'ani an raba mu da addinin musulunci muna murna an samu ci gaba yanzu an wuce Allah fa'anna tusharo ai kaifa tuhdauna ya ce yudraku wa tusrafuna an tauhid rabbikum an kautar da ku ana kautar da ku daga kadaita ubangijinku طاعته مع ظهور ظهور براهينه القاطعة وأدلته السابعة tare da bayyana hujjojinsa yankaku da dalilansa bayyananu wakila aka ce fa anna tusharu sai yukhayyalu ilaykum ya aka saka muku abin da aka saka kuna da wannan ilmi bayan kun amsa tambayoyin nan Allah ne to yaya aka yi aka yaudare ku aka saka muku kuka bi an tushirku bihi ma lam yadur ma la yadur ko haɗa shi da Allah nan da abun da bai cutarwa in ba ku bi su ba ma ba ma abin da zai auku kare na hannunsa komai na hannunsa in aka zo a kashe da yawan da za a kashe amma rabi za su shi wala yan fa'o wala yi guni an kumshai an bai tare muku komai بناء على أن السهر إن أو في السهر هو التخيل وقد تبدل الكلام على السهر هو شين في دمجنا أكان سهر المستوفى سكت في سورة طه كاش أمان با نظري لكن إذا كلا سنة بذيه وشي في الكلام kai ta sammako kai ta sammako ya zauna masa ya kamanta zai nazarinsa wannan kwanan nan ne eh, misalin wani takaili ke zo yi zo lokacin da tsallami eh, na daukan mu shirai ne ya koya mana wannan ya mana wannan mana wannan zo ya same mu a ya ce ni yanzu in wada wuya ta yi wahala ta yin ka ai ga abin da muke ta faɗa ma a duniya akwai shi kullum da ya zo ya same mu zazzabi ya kashe goma gefe kila gaya ya gaisa da ni da yin zafo shi ya mutu Allah ke kansa cikin cike ce ce zai zai same ta ah, yanzu ku abun da na koya muku babu da ku ne ku yi kansa da hannu ga kama ga kaza ga boros kaza ga duka ɗaya ga duka biyu ga duka uku gaba ɗaya ga kaza ga kaza ga kaza ni kusa fata ma mana ce iko eh, ma kana mana fara mai na kuma ya kamata mu yi addini ke fara a zuciya ta yi tariya in ji zo isa mai mu a zaune to ran nan ba zai tare ba zai koya mana komai ba an ka ce ike jin kunya gaisa da so irin ni tun da gaisa da ni zana ko mu shiga da labari amma ba dukiyar na can ba sai ka samu yanzu misali kamar nan mu yi ƙarin zo za a kato yanzu ko sai in tar da kowa misali ga kaddara in an zo haka mutum zai halika Hmm? ka kama tarbihi karatu ka zo ka ɗan ɗauka mana kaɗan ɗan bi har yanzu ba lokacin manafila ne ba ba lokacin jan tarbi ne ba yanzu ga tarbinka kanun da na faɗi jiya an tuna abin da za su ba a iya tuna su gaba ɗaya ce da kwallo ko kai nan ya ƙi shiga kai nan ya ƙi shiga kai nan ya ƙi shiga Allah ayyaki halin kila kasan da kace kai don Allah ya dace nan kaga zo mu bi nan wurin zo mu bi nan biyo min da kana zuwa nan ta kowa sai haka kun da ce zan kama ga wannan da ta yi ga wannan ga wannan ga yau, ga yaro ga menene to wani zan ji da shi na kada asma asali لو ناديت هيا ولكن لا حياة لمن تنادي kaje da su da mai rai kake masu kai kake magana dai ba su da rai matattu ne ko ka samu wani da ɗan biya masa ko ka ce kai zo biya min nan zo biya min na? ko zo biya in ji to kullum ya tana ce ce oh, o yau zanen duniya ya fi mu kafafa duniya ba dole ta ci nasara ba mu muna nan jinkuri guda daya. ana yi ne don a gane ana yi ne don a yi karatu don ka gane gane kai da kake cewa kai ne asali kai ne tushe wucin kake ce kai ne ma fa ban iya ba wallahi abin ya gagare ni ban iya karanta da mutane su gane ba mene ne ma ne ai abu ne وكان الكلام على السحر مستوفى في سورة طه في جنة وظلم الكلام على قوله تعالى ولا يفلح الساهر حيث أتى ثم ما إكمنا هذه التي هي أقوى ga shi can amma sai an koma an sake yanzu wurin ya kake ganin sa duhu ba ikirin kamar ba da kai aka biyo wurin ba to shi ma wannan haka ne wata rana kana nan za a yi maganan hajji sai ce ma kamar yadda na yi bayanin sa asibitul hajji ba zai da wata ke mai kama ba sun za ka tsaya ka bi ka nemi yan uwanka ku bi ka yi menene ka bi to an dai nuna maka wurin in ma abun duk bai yi ba kana wani malami ka koma ka jika Allah ga wata wani sa ki biya min nan gurin ya cikin wannan ayan kai nake bukata ko kuma so wasu hajji nake so ka fara ke min bayanin ta kama a zuwa ulbayan ka kai makami da za ka lokaci tun da zan in ka ce irin wannan na koya maka shi a jami'a والظاهر أن معنى تسحرون هنا أي تخدعون بالشبه الباطل أنا يودرنكو بشبهه ما سوى ما دقسيا با دقسيا با فتتو يذهب بأقولكم سيأتى في أدعان كلكم عن الحق كما يفعل بالمشهور كما yadda ake wa wanda aka wa sihiri ba haka aka kwashe hankalinsa ba da malmala shi wallahu ta'ala da dai ƙarshe ake so a kai shi amma ba za shi ba